ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون kowaɗanne jama'a da ƙarni suna da lokacin ajalinsu iyakantacce idan lokacinsu da aka ƙaddara ya zo ba za su yi jinkirin lokaci ba komai ƙanƙantarsa kuma ba za su riga shi ba